subscribe and sign up. Please ke ba ko subscribe sanarwa don samun da zarar sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin kurkuku kun karshe kashi na talatin da tara. Har sun fidda rai da sake ganin shi. Tsawon kwanakin da ya yi a rigar su Danejo kusan kullum sai sun zo neman shi a 'yar bukkarsa. Sun yi mamakin ganin ya dawo musu tare da 'yar matashiyar budurwa. cikin harshen falatanci ta Nejo ta yi musu bayanin komai dangane da tace. Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye. Alhamdulillah, alhamdulillah. Na ci na koshi na dan huta kaɗan. Don haka, don farin cikin ku, mu gaba da tafiya cikin labarin. Labarin Tajuddin da Angel ya taɓa zuciyoyinsu har hawaye suka zubda masa saboda tsananin tausayin shi da suka ji. bayan komai ya lafa ya sanar da su zancen tafiyar shi ba dan sun so ba suka yi mishi fatan alkhairi da addu'ar Allah ya sa ya ga yarinyarsa kafin tafiyarsa sai da suka haɗa mishi sha na arziki bayan haka suka yi musu rakiya har zuwa bakin titi ba su tafi ba sai da suka ga ya samu motar hayar da za ta shigar da shi cikin garin Jos tukuna suka yi mishi bankwana tunda suka shiga motar nejo ta kankame shi kamar wani ya ce zai kwace mata shi wani irin mugun tsoron mutane take ji mutum ɗaya ne ta yarda da shi ta kuma danka amanar ta a gare shi saboda ta sanya waranta cewa ba zai taɓa cutar da ita ba kafin su karasa cikin garan tuni bacci ya yi awon gaba da ita a yayin da kanta ke a saman kirjinsa hankalin taj san ba a kwance ke ba saboda fargaban kada miyagun da suka kai mishi farmaki su gansu ya san muddin suka san cewa bai mutu ba to kuwa za su nemi hanyar da za su kashe shi ne kamar yadda suka kashe ɗan uwansa Uzair mutuwar da ta yi matukar girgiza shi dabara ce ta faɗo masa da sauri ya sanya hannu ya cire gyalan danejo da take ɗaure kogunta da shi ya lallaba fuskarsa idanunsa ne kaɗai suke a buɗe bayan isar su jos motar ta sauke su a tasha direba ya ce ina kuɗin mota sai lokacin ya tuna da bai da ko sisi sai dai kayan da fula nan suka bashi hakuri ya bashi ya hada shi da katon bahon fara mai motar bai yi gardama ba ya karba riko hannun danejo ya suka so matafiya a tare har ya sama musu abin hawan da zai kai su unguwar da suke kafin isar su tuni dare ya ritsa da su da farin cikinsa ya zo unguwar amma lokacin da ya ga gidajensa a kulle nan take murnar ta koma ciki tun kafin ma ya ji abin da ya faru hankalinsa ya yi mugun tashi bai san ina zai tsoma kansa ba ga 'yar mutane da yake ta yawo da ita har ta fara yi masa kukan yunwa take ji tausayinta ne ya kama shi da ya san hakan za ta faru ta bai yi kuskuren da bai yi kuskuren tahowa da ita ba abin hawa ya kuma tsaida musu suka nufi gidan Uncle Abdullah da ita Dan ya ga ko sun dawo daga South Korea tun kafin mai abin hawan ya so ya sauke shi ya hango gate ɗin gidan a kulle alamar ba sa nan tamkar ya ɗaura hannu a kaya fasa ihu haka ya ji tunawa da amininsa amininsa mosin wanda Angel ta taɓa sace ma matarsa waran takalmi ya sa shi yanke shawara zuwa gidan shi tare da Dinejo ya san a can ne zai ji komai da ya faru bayan bacewar su ba su sha wahala ba cikin sa'a suka same shi a gida tare da matar shi lokacin da ya ji sallamar ta a firgice miƙe zaune yana kallon kofar shigowa falon bai gane shi ba har sai da ya cire mayafin danejo da ke akan fuskarsa tukunna ya shaida shi muryarsa na rawa ya ce taj dama kana raye tsawon lokaci muna ta neman ku babu kai babu uzar duka an nemi ku an rasa a ruɗe ke jefa masa tambayoyin matarsa da sauri ta nufi danejo ta riko hannunta suka zauna akan sofa kafin ta miƙe ta shiga ciki ta kawo musu abinci da ruwan sha don Allah abban Musin ka bar shi ya huta baka san daga ina yake ba sannan baka san me ya faru da shi ba idan har bai samu nutsuwa ba ta yaya zai iya fayyace mana abin da ya faru da su fuskarta a ya matsa ta yi maganar jinjina kai ya yi fuskarsa da tsantsar al'ajabi ya ce da taj su shiga ciki ya yi wanka ya canza kayan jikinsa ya ga duk sun jigata kamar an kaman almajirai bayan sun huta sun ci sun koshi har bacci har bacci ya yi ita ma da nejo ta rantsa wuraren karfe sha biyu na dare ya farka ya taras da Musin ya zabga uban tagumi yana kallon shi mamaki ne ya cika shi kai hakuri ta ce. kada ka gana kwara maka ido wallahi na damu da rashin ku hankali na ba zai taɓa kwanciya ba har sai ka faɗa min me ya faru da ku da har kuka gudu aka neme ku aka rasa miƙewa zaune ta yayi kafin a tsanaki ya labarta masa komai da ya faru wani irin matsanancin kuka mai cin rai Muhsin ya fashe da shi ba komai ya firgita shi ba ya kuma ba shi tsoro face mutuwar aminin su Uzir. ta yi matukar girgiza shi cikin shi shekar kuka yake faɗin, ta ce ma abin da ya fara da ku kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wata iri iriyar masifa ce Uzir ya mutu Angel ta ɓace rana ɗaya an tarwatsa farin cikin zuri'ar ku insha Allah sai Allah ya saka muku wannan zaluncin da aka yi muku Musin ya yi kuka tamkaransa zai fita lallashin shi ta ya so mai yana faɗin yayi hakuri komai ya riga da ya wuce yanzu shi damuwar shi ina Alina take matar Uzir da kyar Musin ya samu nutsuwa ya fara bashi labarin abin da ya fara bayan bacewarsu ya ji dadin jin cewa Anila tana a gidan iyayenta abin da ya faranta ran shi yaran da ya ji ta haifan musu tun kafin ma ya gan shi ya ji ya kamu da ƙaunarsa ƙaunar da yake yi ma uzir baki ɗaya ta koma akan yaran da bai taɓa sa ba a cikin labarin da musin ya faɗa masa abu ɗaya ne bai sanar da shi ba rasuwar iyayensa gudun kada zuciyarsa ta buga gwara idan ya samu nutsuwa ya sanar da shi daga bisani a daren ranar kafin muhsin ya bar ɗakin taj sai da taj ya gargaɗe sa akan kada ya sanar ma wani cewa ya gansa saboda rayuwarsa tana a cikin hatsari idan mutanen da suka kashe uzir suka san da zaman shi tabbas za su ci gaba da bibiyarsa har sai sun ga bayan shi cikin sanyin murya Musin ya ce insha Allah babu wanda zai ji zancen dawowar shi zai rufa masa asiri ya ci gaba da zama a gidansa har zuwa lokacin da Allah zai kawo mishi mafita tsawon wata guda suna a gidan Musin a cikin kwanakin da ya yi baya iya rantsawa saboda damuwar rashin Angel duk daren Allah sai yayi nafilfilu saboda Angel ɗinsa duk ya fita hayyacinsa san bayi da koshin lafiya ciwon kafarsa tamkar ana fama masa shi abu ya kici ya cinyewa Musin ya so ya bi shi su je asibiti a duba lafiyar shi gudun kada ya rasa ran shi amma ya kiyaye yarda saboda baya son wani ya ga fuskarsa ya gwammace idan ma mutuwa ce ta ɗauke shi a gidan Musin zai fi mishi sauki akan waɗannan azalaman mutanen su kona shi a daren wata rana ne yana a cikin yin na nafilfilin dare ya ji yodurar motoci a cikin gidan Musin a firgice mike daga kan darduma gabansa na faɗuwa. bai san su wane ne suka zo gidan Musin ba a irin wannan lokacin karfe kusan sha biyu na dare zuciyarsa na bugawa ya nufi falon gidan don su wane ne hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba ganin matasan samari masu jini a jika suna shigowa kowanne su sanya cikin shiga ta bakaken kaya su rufe fuskokinsu da face mask ba komai ne ya tsoratar da shi ba face tunawa da waɗannan bodyguard ɗin da suka buɗe wa alhaza wannan motocinsu nan take ran shi ba shi cewar su ne hakan na nufin Musin ya ci amanar shi bayan ya yi masa alkawarin zai rufa masa asiri Shi ne ya bi ta bayan fage ya tona masa asiri zuciyar shi a jagule ya furta me yasa zai yi min haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tashin hankalin shi da nejo kada su ce za su hada da ita su kashe a lokacin zuciyar shi ta riga ta gama hasala jininsa akan akaifarsa yake tunkarar ya yi muryarsa a faɗace ce kun biyo ni nan ne dan ku kashe ni laifin me nayi muku ne da ɗaci a ran ya furta maganar kamar daga sama ya ji muryar Musin daga bayan shi yana faɗin taj ka tsaya zan yi maka bayani asukwane ya juya ya kalle shi a fusace ce wani irin bayani za ka yi min Musin haka muka yi da kai ka cuce ni Musin ba zan taɓa yafe maka ba yanzu da kai za a haɗa baki don a kashe ni ya cike tab da idanuwansa ya yi maganar fitowa danejo da matar Musin suka yi daga ɗakin duk suka tsaya suna kallon su matasan da suka tsaya a bakin kofar falon sun harda hannayensu akan kirjinsu suna kallon shi babu alamun za su yi magana tace ba zan taɓa cin amanar ka ba abin da ya faru da kai ba kai kaɗai ya shafa ba hadda ni kaina saboda ina jin ka tamkar dan uwana waɗannan matasan da kake gani ba su zo da niyyar su cutar da kai ba sai don su taimaki rayuwarka idan ka ba su haɗin kai insha Allahu za ku yi nasarar nemo angel ɗinka da ta ɓata bayan haka za su taya ka ɗaukar fansa akan mutanen da suka kashe Uzair har yanzu ban fahimci inda zancen ka yi dosa ba murmushi ya yayi kafin ya ci gaba da cewa su ɗin jami'an hukumar ISOT ne na san ba za ka rasa sanin Chief Owis ba ɗan gidan Sharifuddin Obinna wani irin al'ajabi ne ya kama Tajuddin muryarsa na rawa ya maimaita sunan Chief Owis da tsantsar mamaki ya ce Musin, da gaske kake min ko wasa, ta yaya aka ma suka san da zamana. Kafin Musin ya bashi amsar tambayar sa, Chief obc ya shigo bakinsa ɗauke da sallama cikin shiga ta bakin Isot. Da sauri matasan nan suka buga kafa tare da sara masa, Musin kamar zai yi mishi sujjada. Tsabar yanda yake washe baki yana yi masa sannu da zuwa yallabai. Shi dai ya gaza yarda da abin da idanuwansa suke gane mishi. kai ko a mafarki bai taɓa tsammanin zai haɗu da Chief Owis ba mutumin da a TV kaɗai yake iya ganin sa sai ga yau a zahirin Allah ya nuna masa shi cike da kasaita Chief ya nuna masa sofa alamar ya zauna jiki na bari ta ce ya ya zauna yana ta faman bin shi da kallo a lokacin shi ma zaunawa ya akan sofa ɗin da ke fuskantar tashi cikin harshen turanci ya ce na san zai yi wuya a ce baka sanni ba amma duk da haka zan gabatar maka da kaina da farko suna na Owis Sharifuddin Obinna, cif na hukumar ISOT, ya faɗa tare da ɗan dakatawa yana duban sa. Tun anan ta ce ya fahimci ba ƙaramin mutum bane mai ji da kansa. Malam Taj, kamar yadda kake mamakin gani na ni ma haka nake mamakin kasantuwa na a cikin rayuwarka. Ko a mafarki ban taɓa tsammanin akwai ranar da zan hana ido na bacci saboda damuwa da mutumin da ban san wane ne shi ba. Kalaman Chief Obis sun girgiza shi matuka har sai da ya gaza jurewa ya ce, dan Allah ka faɗa min me yasa ka damu da ni bayan baka san ni ba da budar bakinsa sai cewa yayi yarka ce sala waro idanu waje ta je da tsantsar mamaki yake bin sa da kallo fuskar sa da rudani yace me yasa ka ce haka nan ba sa waye kafin ya soma magana muryar sa tamkar ana busa sarewa saboda dadin sauraron ta a washegarin ranar da na kawo a shigar ranar da na dawo Najeriya daga US an yi min wani kira da ya tsaya min a raina fitowa yayi daga cikin bedroom waist ɗinsa ɗaure da tawul yayin da ɗayan hannunsa ke a rike da wani shot tawul yana tsane sumar kansa a gaban dressing mirror ya tsaya da niyyar ya gyara jikinsa wayarsa da ke akan stan ta soma ringin dakatawa da tsane sumar kan da yake yi a hankali ya nufi wayar ya ɗauko ta yana duba numban da aka kira sa da ita ya yi mamakin ganin bakuwar numban a matsayin shi na jami'in sirri komai nasu a sirrance suke yin shi hatta bon number ɗinsa special ne ba kowa ya san da ita ba sai mutum ya kai yake samun damar mallakarta bai niyyar bikin call din ba saboda a ka'idarsa baya daga bakuwar namba ko kiransa aka yi in dai ba family dinsa ne, to baya bikin sai an fara neman izinin yin magana da shi amma a lokacin sai zuciyarsa ta kwalla farai akan san ganin wane ne ke kiransa bai san sa'ad da ya danna an san kwal din ba ko da ya bikin ya kara fon din a kunnensa shiru yayi bai ce komai ba tsabar miskilancinsa jira yake ya ji wani isasshen ne ya kira shi ba tare da izininsa ba lamarin ya ɗore masa kai jin an yi shiru ba a yi masa magana ba ko wane ne wannan mai karfin halin har zai yi rejection call ɗin sai kuma ya fasa a hankali ya furta who is on the line sautin muryar karamar yarinya ya ji ta ratsa kunnensa angel ce ya yi mamakin jin muryar karamar yarinya a ransa ya ayyana ko yar wace ce ta kira sa kin san da wa kike magana a'a ta bashi amsa a takaice are age seven ye voice din shi da alamar mamaki ya maimaita shekara bakwai ina mai wayar yake dadi na ne ya tafi masallaci ni kadai ce a gidan shine na hada lambobi na kira don in gaisa da mutanen duniya murmushin gefen fuska ya dan sake har dimple din sai loba tun ya fahimci ba a san ta dauki wayar ba Tun daga kan muryarta ya gane irin yaran nan ne masu tsiwa. Can I call you video? Da sauri ta ce eh. Nan take mayar da kiran Amin. Can I call you video? Ya. Nan take mayar da kiran video call. Da sauri ya sanya yatsun hannuwansa ya rufe front camera ɗin wayar saboda bai san ta ga fuskarsa. Bai san ko tarko aka ɗana masa da ita ba. lokacin da fuskar Angel ta bayyana akan faskeken screen ɗin wayarsa wani irin bugu zuciyarsa ta yi bai yi tsammanin zai ganta kyakkyawa ba farhasul ga manyan idanu launin idanunta gray dara-dara da su gaba ɗaya ya kasa kyafta idanuwansa daga kallon fuskar ta. a sukwane koma gefen gadon ya zauna ya ci gaba da kallonta i can see you ta yi maganar tana faman gwale masa ido murmushi ya sake yana kallon kananan labban ta tausasan gaske launin pink Chip ya shigala da kallonta tamkar a mafarki yake bin fuskarta da kallon Corella kamar zai haɗiye ta. A can bangaren Angel ta ji shiru ba a yi mata magana ba. A tunaninta rashin network ne yasa ba ta ganin shi a bidiyo din. Bata san cewa shi ne ya toshe front camera ɗin wayarsa ba don kada ta gansa. Da sauri ya yi screenshot ɗin fuskarta ba tare da saninta ba. Zuciyarsa ba karamin sosuwa ta yi ba. Ganin ta yi rejecting call din. San bai gaji da kallonta ba da wata iri iriyar kasala ya kwantar da kansa bisa filo ya buɗe hotonta ya ci gaba da kallon fuskarta ba yi tunanin kiran layin ba haka ya wani da tunanin taransa tsawon kwana uku baya iya bacci ba tare da ya kalli hoton fuskarta ba sometimes a rungume da wayar sai yake kwana sai da ta kai ga har hatta dadinsa da mominsa sun san da hoton yarinyar da ya kwalla farai a kai mahaifinsa ne ya ba shi shawarar ya nemo ta idan hakan zai kwantar masa da hankali ya ji daɗin shawarar dadinsa maimakon ya tuntuɓi layin tajuddin kai tsaye su magana da shi sai ya fara bincike ta hanyar amfani da fon numba ɗin da Angel ta kira da shi a nan ya samu bayanin ce, hada shafukansa na social media da yake amfani da su wurin yada aikinsu na 'yan jarida cikin sa'a ya gano adres ɗin gidan rediyo da ta je ke aiki bai samu damar zuwa jos ba saboda kiran gaggawa da aka yi masa tafiya ce ta kama shi zai bar kasar fadan don ya so ba gaba ɗaya ta tara komai ya damƙa a hannun big guy wanda ya kasance ɗaya daga cikin na hannun damansa amintattunsa ya faɗa masa komai dangane da yarinyar da ta kira sa a wayar sannan ya ce masa yana son ya je har can Jos din ya bincika masa inda suke rayuwa saboda yana son sanin komai dangane da ita a takaice big guy shine mutumin da ya siya ma Angel piano da kayan zane a ranar da suka je kasuwa da su ta sanya musu rigima sai an siya mata su gashi ba su da kuɗi ashe shine ke bibiyar su duk wani motsin su akan idanuwansa Chief shine ya bada umarnin ko me suke bukata yayi musu shi sannan baya so su san cewa shine yake bibiyar su har zuwa lokacin da zai dawo kasar duk wani abu da unesa ta yi sai Big Guy ya tura ma Chief ta wayarsa hakan ba karamin daɗi yake yi masa ba kafin Chief ya dawo Najeriya wannan tsautsayin ya ratsa da su Tajuddin wanda ya yi silar bacewar hankalin Big Guy ba karamin tashi yayi ba lokacin da labarin ya riske shi har sai da ya ji fargaban sanar da chief saboda ya san yadda ya kwallafa rai akan kaunar yarinyar gashi saura kwanaki kalilan ya rage masa ya shigo Najeriya ya ci burin haɗuwa da ita tare da mahaifinta Allah bai nufa ba da kyar big guy ya sanar da shi abin da ke faruwa na bacewar su tsabar tashin hankalin da ya fuskanta na jin mummunan labarin har zazzabi sai da ya yi, duk da haka bai karaya ba ya bar komai nashi ya dawo Najeriya bai sauka a Abuja ba kai tsaye sauka a Jos Big Guy ne ya je tarbo su a airport tare da jami'an da ya zo da su a katafaren gidan da Big Guy din yake da zama suka sauka dama Chief ne ya biya kuɗin gidan a lokacin da ya tura shi neman gidansa Angel kwana uku da zaman sa a gidan kafin suka fara nasu binciken ba su tsaya ɓata lokaci ba suka nemi alfarman inspector general of cid da ya damƙa musu kes su tajuddin a hannunsu tuni suka amince musu saboda sun san hukumar su ta musamman ce duk wasu bayanai na su tajuddin sai da suka tura ma chief har da gidajen gidajensu da suka karɓa mosin yana ɗaya daga cikin waɗanda jami'an ISOT suka tuntuɓa har gida suka kai masa ziyara don jin cewa shi ɗaya ne daga cikin aminan Tajuddin bayan sun yi masa tambayoyi ya amsa musu wanda ya sani sai kuma suka ce masa ko bayan tafiyar su idan ya ji doriyar tajuddin ko abokinsa uzair ya yi gaggawar sanar da su saboda sun san za su iya tuntuɓarsa tun da shi aminansu ne kwantar ɗinsu suka bashi kafin suka yi masa sallama kun ji yadda aka yi har Musin ya samu damar sanar da jami'an ISO da zancen zuwan Tajuddin ba tare da shi Taj din ya sani ba saboda ya fahimci baya san kowa ya san da zaman sa shi yasa bai sanar da shi dangane da jami'an ISOD da ke neman sa ba bayan Chief Owis ya kammala bashi labarin sakowa yayi daga kan sofa din ya zube saman sa hawaye na ta sintiri akan fuskarsa cikin sanyin murya ya ce Angel ita ce sular da kasan da zamana muryarsa na rawa ya furta maganar bai san sa'ad da ya fashe da kuka ba tama zuciyarsa a raunace take Allah sarki Angel a da rabon wata rana rashin jinki zai yi min amfani kasa karasa maganar yayi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mun hada da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin to ba zan gajiya ba like comment subscribers waɗanda ba su yi ba kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku kun karshe kashi na talatin da tara har sun fidda rai da sake ganin shi tsawon kwanakin da ya yi a rigar su da nejo kusan kullum sai sun zo neman shi a yar bukkarsa sun yi mamakin ganin ya dawo musu tare da yar matashiyar budurwa cikin harshen falatanci ta nejo ta yi musu bayanin komai dangane da taci Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kai tsaye alhamdulillah alhamdulillah na ci na ƙoshi na ɗan huta kaɗan don haka don farin cikinku